Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a biyar ga watan Janvier na 2024. A cikin shirin za ku yi cewa zaman taron Majalisar Ministoci na shiya 4 ga watan Janvier na 2024 ya amince da kasafin kuɗin ƙasa na shekarar 2024 kasafin da ya tashi miliyar 2,653 na sefa. wani mataki da taron ministocin ya ɗauka shine rusa majalisar shawara ta ƙananan wata ƙaramar hukumar gaya za mu ji dalili rahoton musamman na yau zai kai mu a kanton ɗin dargol jihar tilibiri inda muka yi hira da wani bafade na masarautar kanton ɗin shugaban ƙasa general abdulrahman chani a jiya hudu ga watan janvier na 2024 ya sa hannu akan kudurin dokar kasafin kuɗin ƙasa na shekarar 2024 wanda ya tashi miliyar 2,653 na sefa kamar yadda wata sanarwar sakatar janar na gwamnatin ta ruwaito kasafin kudin kasa na 2024 an tanada shi bisa la'akari da kananan maradun tattalin arziki da kuma majalisar cnsp ta nufa da kuma shirin wato jiriya domin ceton kasa zaman tare majalisar ministocin na jiya hudu ga watan janvier ya amince da kudurin da ke bada fa'ida na tsarin yarjejeniyar da ta shibance saka hannun jari a kamfanin arake industry a game da aikinta na sarrafa sukari a jindu a jihar doso kamfanin mai jari da tashi miliyar eh, biyu na sefa wata miliyar biyu na sefa da ke da cibiyarsa a yamai manufarta shine sarrafa sukari ruwan zaƙi na rake da kuma abincin dabbobi. a shi alhamis hudu ga watan janvier zaman taron majalisar ministocin ya ba da sanarwar rushe majalisar mashawarta ta karamar hukumar gaya kamar yadda wato sakamakon bincike da ma'aikatar kula da ayyukan hukuma ya nuna sanarwar hukumar ta ambato mummunar rashin tafiyar da aiki da kyau a wasu wato ƙananan hukumomi musamman a gaya musa idrisa musa ibra ma'aikaci a karamar hukumar gaya ya yi sharhi a game da wannan mataki a hirar shi da fadal alu Eh, to wannan abin da kashi dai son rai da son kai na konsulakin su kansu saboda tunda aka zaɓi merkin nan suke cikin yanayi na rashin jituwa abu in dai ka ga eh, ba haɗin kai ba a ji ma juna a shurari juna shi da wuya a kai a gurin da ake so ko ya gani kwansekin ga tun da aka girka shi dai cikin tashin hankali ne ake ba a taba so ɗaya rana ba a ce ga wani kuduri da suka ɗauka nan su amince alhali eh, ba shi ba ne yasa talaka suka ɗauke su don kuwa shi bi ne gwamnati ta ɗauki kuduri na na magance wannan ƙudurin eh, nan shine shahe wannan eh, majalisa ta kominkin gaya da ta yi haka ne kuma doka ta hwaɗi in abu ya kice ya kicen yawa eh, shine a shahe ta shine ake ce ma dissolution kuma shine gwamnati ta yi akwai wanda ake ce ma administrator delege da gwamnati za ta ɗauka kuma konsuloli da za ta naɗa na ci gaba da wannan aikin na komin A jiya Alhamis aka gabatar da wata muhawara a dandalin Plaza Abe na Jami'ar Abdu Mummuni ta Yamai. Bubakar Dauda Jallo na tsangayar kimiyyar dan Adam wato shine bar lacca a muhawarar mai taken amfanin al'adu a kokuwar neman incin ƙasa. Hassan Sulai Kadiri, sakatare janar na kwamitin ƙungiyar enun a hira da Amadu Haruna Jibo Ismail. Al'adu tsafi sun faɗa mana kamar su Thomas Sankara sun jaddada mana cewa mu rungumi tarihinmu bisa kyawunsa ko bisa muninsa ko alherinsa ko illarsa kuma duk al'ummomin da suka ci gaba a cikin lokaci al'ummomi ne da suka rungumi al'adunsu da suka girmama su da suka darajarta su. In na ɗauki misalin ƙasar Sin ku duba halin dunkulewar al'adun Sin kuna lura kamar an tsara kabilun ƙasar Sin sun karɓi matsayinsu na ɗan adam. Bin da sha muhimman gare mu wannan muhawara na cikin tsarin wadda kai na kawar da danniyar tunani domin muna da tunanin da aka muna na mulkin mallaka da muna cewa duk abin da ba na faransa ba ne yabu ne mai magana da faransanci shine dan bariki wanda iyar magana alhali hakan ya mai da mu baya kuma ya samu yi watsi da al'adu ton da dama na kayan lambu ne za a iso da su a yamai a cikin tsarin kasar bashar koli za shekara-shekara ta kayan lambu na agadas da za a shiryawa daga goma ga watan janvier na 2024 a hamidi yahaya shugaban kwamitin tsare-tsaren wannan kasar bashar kolin ya yi bayani dangane da matsalolin da masu kayan lambun ke fuskanta a yayin bashar kolin a zantawar shi da musa maman muna da adadin kayan da suka kai kato dubu biyu ton 80 na kayan marmari da ton 120 na albasa, ton 100 na dankalin turawa da kayan yaji da kuma tafarnuwa da dai sauransu. Oda ce ta farko domin baje kayan, saboda kayan marmari suna saurin lalacewa. Don haka ne ba mu kai kaya masu yawa. Muna da matsala wajen kasa kayanmu duka shekara muna baje kayan ne a fili a yamai. A wannan shekara muna son baje kolin a Plastomo. Muna son a samar mana wajen da manoma agadis za su rinka kasa kayansu ba baje koli kaɗai ne ba duka tsawon shekara za mu kawo kayan muna son mu samu tabbataccen wajen inda za mu baje kayan masu sufuri na jihar difa sun ɗauki niyyar gudanar da yajin aiki a litinin da ta gabata wata shirya wata ganawa tsakanin wata hukumomi da su masu sufurin Brem Mamman, sakatare janar na ma'aikatan na ma'aikatar Prefen Difa ya yi ƙarin haske akan haduwar a hirar shi da Gidi Abdurrahman. Nous avons tenu une réunion à la Mun yi wani taron tattaunawa ne a nan ma'aikatar magajin garin Difa akan wata takardar yunkurin yajin aiki da kungiyar kwadagon matuƙa motocin haya suka ajiye. Kun san komi yana son tattaunawa don sulhu shi ya fi kyawu. Shi yasa muka yi wannan taron tare da dukkan wasu masu hannu a wannan fannin. Kamin ma'aikatar gundumar da su ma'aikatan na sufuri da prefecture kuma a cikin ikon Allah mun samu mun sasanta har kowa ya rattaba hannu akan yarjejeniyar kawo ƙarshen jita-jitar wannan yajin aikin wanda suka ajiye. waje inda a cikin ta sun aza sharuɗa da dama kuma an samu an shirya akan kowane sharaɗi kowa ya sa hannu akan yarjejeniyar har ma an fara aiki da ita sannan kowanne ya sanarwa na sama da shi ma'aikatar magajin gari ma ta turo mana da takardar kene yanzu duka wani zancen yajin aiki ya ƙare shi aka kaddamar da kamfen ƙasa na magance yanar ido a asibitin jihar difa ofishin ministan kiwon lafiya al'umma ce ya tsara shirin tare da tallafin kudade na kungiya mai zaman kanta ta kasar cirki mai suna hassan a yin wannan kamfe ana sa ran yi wa marasa lafiya dubu ɗai tiyatar ido da suka hada da hudu na difa dr almu ibrahim shugaban kungiyar ta hassan na da karin bayani mu shine nan tiyata ga mutane dubu guda tuni mun yi ma mara lafiya fiye da 650 a nan wasu kuma 400 ne za a ma aiki adadin ranaku na tafiya da yawan mutanen da suke zuwa kuma yanzu kuna ganin yadda mutane suke kwarara farfajiya ta cika da mara lafiya kenan muna fatan kare aiki nan da kwanaki uku zuwa hudu kiran da nike ga al'ummar difa da su zo likita domin a duba lafiyar jikinsu musamman idanunsu a wannan likita da ke nan birnin Difa inda ma'aikata suka kware cikin aikin gyaran ido. a tesawa sama da malaman makaranta 200 na sakandare na darussa daban-daban ne suka soma wato karbar wani horo na karin ilimi manufar horon ita ce a inganta ilimin malaman musamman sabbi maman sani ali mashawarci a fannin ilimin koyarwa a tesawa a hirshi da iliya mumuni ana tara su fanni-fanni kowace discipline daban misali masu angle daban masu histoire geo masu faransai pc mat da sauransu kenan kowane su gamu tsakaninsu su kara ma juna ilimi kenan wanda ke da masololi ma wannan yana taimaka musu surtu wanda suke sabbi yanzu suka fara yana taimaka musu kenan kuma in aka yi wannan sauran suna dauka suna rubuta kowanne sai ya zo ya faru yin son kin nan ga wurin da aka samu aikin yayi wa da aka so shi ga inda kuma ke bukatar gyara kenan kuma plan kin ma shi ma da aka yi fishkin sai a dawo bisan shi a duba a gani eh lalle nan wurin da muka sa ga gyaran da ya kamata a dawo irin wannan aiki kwana uku ne ake yin shi ga na uku wancan fish da aka yi sai a kawo mishi gyara kuma sai a samu wani mushe kuma ya koma cikin wata class in so samu ne ya sake aiwatar da shi har yanzu kenan yana taimaka ma musawa don tsakanin su kara mu juna ilimi watakila sai ka dauki wani college rural mushe cikin fannin shi kadai ne in yayi daidai bai sani ba in bai yi daidai bai sani ba A ƙauyen Cama Salaam gundumar falmai alamomin ƙauyen na kasuwancin kaba. ‘Yan kasuwa na balle yara ne wato ke sayan kabar don yin tabarmi, malfa da sauran abubuwa. Yaya Hassan wani ɗan kasuwa mai sana'ar kaba a ƙauyen Cama a Hirshida Umu Umaru. Wannan kabar da ake datsowa nan ne ake sara mana mafi yawanta mu kuma mu saida ma mutanen barle yara zuwa marece motar su ke zauwa ta dauka. Mata ne ke datso ta dukkan wannan kabar da kake gani mata ne ke datso ta su zo su saida mana ita anan suna kilga ta ne kowane kulle kan dala arba'in arba'in babban kullin kabar guda ana saida shi dari uku da ishirin babu wata riba da muke samu a kai sai dai wahala wannan kullin da kuke gani dala talatin talatin talatin muke irma shi sai dai in wanda ya turo mana shi ya kokarta ya dan dora mana ɗari uku ko kuma jika biyu mu dai muna yi ne don mu kori zaman banza kabar tana da amfani sosai domin ana yin tabarmi da ita da su igiya da su mahulkuci har ma da su ragaya da sauransu kai kike te da kongo ne sai rahoton namu na musamman karamar hukumar Karkar dargwal yanki ne da ke cikin gundumar gwate a jihar tilibiri ta kumshi ƙauyuka 124 da ruggage da yawa hukumar ta kumshi kabilu da dama kamar sunfayawa buzaye fulani gurmawa da hausawa manyan ayyukansu da suke gudanarwa su ne noma da kiwo da kuma kamun kifi su wane ne mutanen farko da suka kafa dargwal ko muke dalilin wannan suna sai mu saurari abdullahi burema bafade a fadar sarkin garin a hirashi da Umar Hama. Dargol a lokacin gurmawa ne suke cikinsa. Sunan wani bagurme ne da ake kira dari Daga baya wayawa suka zo garin. Wanda ya kafa garin Dargol ana kiransa ta farma Amaru, wanda shi kuma ya fito ne daga zuriyar Askiya Muhammad. Amaru Murbani, Murbani Sumaila, Sumaila Dauda. dauda askiya akwai wani sarki bakurme da ake kira dari da aka yi yaƙi aka kore shi daga dargon ya ce baya tafiya akwai wani gurin zamansa nan ne ake kira gurin zaman dari nan ne sunan garin ya samu asali yanzu sarakuna 21 aka samu a masarautar ta dargwal sarkin da yake ce a yanzu shi ake kira aliyo burema hamma akwai wani sarki da ya yi fice wanda ake kira mosi gaidu wanda shi ma yana cikin sarakunan dargwal a tema labora kan sai gini musu gaidu. Shekara nawa musu gaidu ya yi bisa sarauta kafin ya rasu. Musu gaidu mantekar. Musu gaidu ya yi shekaru 28 bisa karagar sarauta a shekara 1944 ne ya rasu. Bayan musu gaidu akwai Idrisa Sarko. Bayan shi sai kuma Sarko Dauda, sai Auta Sumaila, sai Burema Hamma. Bayan shi ne ɗansa ya karɓa mai suna Aliyu Bure Muhammad. ne Aliyu Bure Muhammad. Wane irin aiki ne fi karfi a nan garin Dargwal? dargol labora dai a kasar dargol abin da aka fi mayar da hankali a kansa akwai noma da kiyo su ne muka tarar ana yi masarautar dargol garuruwa 124 take mulki tana da ƙananan hukumomi biyu ƙaramar hukumar gwatai da kuma ƙaramar hukumar dargol ƙaramar hukumar gwatai tana da garuruwa 56 ita kuma ƙaramar hukumar dargol tana da garuruwa 68 su ne idan aka haɗa sukan yi garuruwa 120 larugol komino don ka ingana dini dan kyara ita kwaru zungun waran kintaki waɗannan kabilu ne suke a ƙarƙashin yankin dargol sintina da irgon da sun muna da sanwayawa buzaye fulani gurmawa da hausawa da yarbawa amma dai sanwayawa buzaye fulani su ne aka fi samu a garin na dargol sun bore balle fulani, ingeno ba daro Marla masu haram anan muka karshen shirin namu na madacin yau a yanzu kuwa zan barku da Karim Hasumi Guruza dauke da labaru da halshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.